كلا لما يقض ما أمره lamarin ba kamar yadda wannan kafiri yake tunani ba ne cewa ya gama sauke nauyin ubangijinsa da yake kansa domin bai sauke abin da Allah ya wajabta masa na farilla ba